Sashen Hausar muryar Amurka ke magana kan mitoci 17 da 25 da kuma 16 masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar kuma za a iya kama mu kai tsaye ta tasoshin FM na rediyo amfani da sarauniya da fara'a da nomad da dalol da kuma niyya muryar Arewa. A gada kuma ana iya kama mu a Alfa rediyo da ke kuma si za kuma a iya sauraron mu kai tsaye ko kuma duk lokacin da ake bukata ta hanyar sadarwar intanet a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Masu sauraron mu Assalamu alaikum Ibrahim Kalmasi Garba ne da Mahmud Lalo da sauran abokan aiki ke farin cikin gabatar muku da wannan shirin a wannan hantsi na ranar Talata 13 ga watan Fabrairu. Bayan labaran duniya za a ji wani rahoto kan halin da ake ciki a yankin Defan jamhuriyar Nijar. Za kuma a ji yadda wasu matasa suka shiga sana'ar gadin fasta-fastan tallata wato 'yan takara da kuma jama'iyyu. Muna tafa da shirin ciki da gaskiya da shirin jaridun kamaru da kuma wasu daga cikin ra'ayoyin masu sauraron mu. Amma duk waɗannan sai fa an sha labaran duniya. To jama'a assalamu alaikum. A ranar Asabar mai zuwa miliyoyin 'yan Najeriya za su garzaya fannin zaɓe domin kada su a zaben shugaban kasa na wato ƙasa ta Najeriya wacce ta fi kowace ƙasa yawan al'umma a nahiyar Afirka. masu kada kuri'a za su yanke shawara ko su sake baiwa shugaban muhammadu buhari mai shekaru 76 wani wa'adi na biyu wanda a baya ya taba malkar kasar a zamanin mulkin soji buhari ya lashe zaɓe ne a shekarar 2015 inda ya yi alkawarin bunƙasa tattalin arzikin kasar mai dogaro da arzikin mai tare da yaƙi da cin hanci da rashawa da kuma daƙile matsalar tsaro a arewa maso gabashin najeriya wacce ke fama da mayakan boko haram a wata hira da murya amurka ta yi da shi a watan disambar bara shugaba buhari ya bayyana cewa dakarun kasar sun karya lagon mayakan na boko haram tsakanin 'yan takara akalla 60 da ke neman shugabancin kasar akwai ɗan kasuwa kuma tsohon mataimakin shugaban najeriya tiku abubakar mai shekaru 72 wanda ke takara karkashin jam'iyyar adawa a wata hira da ya yi shi ma da murya amurka a tiku ya nuna gazawar gwamnatin buhari wajen shawo kan matsalar tsaron kasar inda ya ce lamarin ma ya ƙara ƙazanta ne. shugaban amurka donald trump ya ce baya farin ciki da matsayi da 'yan majalisar dokokin kasar suka cimma wacce za ta samar da wani takaitaccen tsarin gina katanga a tsakanin kan iyakar amurka da mexico yana mai cewa dama bai hango yiwuwar sake rufe ma'aikatan gwamnati ba kan wannan takaddama amma duk da haka shugaban trump ya ce mai yiwa ya rattaba hannu akan kudurin dokar kudaden tafi da gwamnati wanda zai kunshi dala biliyan 1 da miliyan 375 wannan adadi kwatan abin da trump ya nema ne kenan na dala biliyan 5.7 domin gina katangar za a yi amfani da waɗannan kuɗaɗe ne wajen gina sabon shinge mai tsawon kilomita 88 sanata patrick lea na ɗaya daga cikin 'yan majalisun da suka cimma matsayar wanda kuma ɗan republican ne There's not a single one of us is going to get every single thing we want. ya ce babu kuɗi daga cikin mu samu abin da yake tunanin samu amma mu burinmu shine mu yi wa amurka kyakkyawan zaɓi mai yiwa wannan matsaya da aka cimma a tsakanin 'yan majalisun ta taimaka wajen kaucewa sake rufe ma'aikatan gwamnati a wani labari na daban shugaban na amurka ya yi kira ga sabuwar 'yar majalisar wakilan nan ilhan umar wacce 'yan democrat ce da ta yi murabus daga mukamanta duk da cewa ta nemi afuwa bayan da 'yan democrat da 'yan republican suka yi ta sukatta kan wani tsokaci da ta yi wanda aka ayyana shi a matsayin nuna kyama ga yahudawa a jiya talata shugaba ya faɗa wa manema labarai cewa haƙurin da ilhan ta bayar ya yi kaɗan inda ya ce afuwa da ta nema ba ta kai har ga zuciyarta ba ya ƙara da cewa idan ba za ta yi murabus daga ta ba na yau a matsayin 'yan majalisa to kamata ya yi ta sauka daga mukaminta na mamba a kwamitin majalisar da ke kula da harkokin ƙasashen waje a ranar lahadin da ta gabata umar ta yi zargi a shafinta na twitter cewa wata kungiyar da ke kare muradun yahudawa a amurka da kwamitin da ke kula da hulɗa da jama'a a majalisar na baiwa 'yan majalisar kuɗaɗe domin su rika goyon bayan ƙasar isra'ila amma a ranar litinin ilhan ta fito ta ba da haƙuri bayan da 'yan republican da 'yan democrat suka yi ca a kanta labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc madugun yan adawa kasar venezuela juan guaido ya ce za a shiga da kayayyakin tallafi cikin kasar ranar 23 ga watan na fabrairu duk da cewa shugaba nicolas maduro ya ki amincewa da a shiga da kayayyakin guaido wanda amurka da wasu kasashen waje 50 suke kallo a matsayin shugaban wucin gadi na kasar ta venezuela ya bayyana hakan ne a jiya talata ga dubban magoya bayansa waɗanda suka yi zanga-zangan neman dakarun kasar su janye mu baya a su ga maduro ta hanyar kifar da gwamnatinsa. Entregamos el primer donativo o el primer cargamento de ayuda humanitaria. Guaido ke nake cewa an shiga da wani ɗan ƙanƙanin kaso na kayayyakin tallafin da aka kawo. Saboda kun san cewa gwamnati ta rufe kan iyaka, amma duk da haka an shiga da kayayyaki dubu tamanin da ake bukata cikin gaggawa. Shugaba Maduro wanda har yanzu yake samun goyon bayan dakarun kasar ya ce zanga-zangar da ake ta yi wata dabara ce ta Amurka na yankurin kifar da gwamnatinsa lamarin da ya sa ya na shiga da kayayyakin. Mahmud Lalo aka saurara da labaran duniya daga nan sashen hausar muryar Amurka a Washington DC. To a babin rahotanni za mu fara yadda zangon ne a jamhuriyar Nijar inda aka saki wani rahoto game da yankin Difa da Boko Haram ya takura a jamhuriyar Nijar. Sulaimu Barma gare ka. Euh, des gens quand ils, ont, ils étaient expulsés du lit de lac Tchad, euh, qu'ils sont arrivés à Nigimi. A yayin wata muhawarar bayanar jama'a da ta shirya ne kungiyar Alternative Espace Citoyen ta baje wa jama'a ainihin bayanan da ta samar a yayin binciken da ta gudanar a yankin Difa. Wanne tun a shekarar 2015 ya fara fuskantar hare-haren Boko Haram, lamarin da ya tilasta wa gwamnatin Nijar kafa dokar ta ɓaci da nufin kare lagon wannan kungiya. Sai dai shekaru hudu bayan ɗaukar wannan mataki, bayanai na nunin haka bata cimma ruwa ba, in ji shugaban wannan kungiya musa cangari ci gaba da wannan doka ta baci ya zamanto kamar talakawa ne suke wahala ba bai kawo karshen wannan rikici ba akwai matakai wanda aka ɗauka wanda ya kamata a sake duba su musamman matakai wanda suka hana mutane su yi ayyukansu ko su tahi wadansu wurare man aka ɗauki jihar difa an san kaman an hana mutane su shiga wajen cadi su yi aiki an hana ayyuka na kasuwanci. Ministan tsaron ƙasar Nijar Kalla Mutari na daga cikin waɗanda suka halarci wannan muhawara da ya bayyana a matsayin mai muhimmanci. Ko yake ya ja hankula a game da wasu kurakuran da ya ce ya gano a tare da wannan rahoto. Yaya ne ya kimilta mutanen waɗannan waɗanda ya tambaya? Wadda sun ka ce mishi sojan caji sun hina Nijar. Ko waɗanda sun ka ce ƙara bara da bana. Ƙara kahin a fara yaƙi na Boko Haram da da abin da ake ciki yanzu mu ko yanzu mun ba boko haram kashi waye an ka tambaya a difa wane ne an ka tambaya an ka ce can da ta hiba na daɗi irin wannan bincike abubuwa ne wanda ke son matakai na kimiyya don kar mutum shi kuskure kar ka kai hukuma ga kuskure tunda abun da sun ka faɗi dole za mu diba shi mai aiki da shi in wanda ake aiki da shi ne. Ministan ya ce tuni gwamnati ta ɗauki matakan kawo ƙarshen wahalhalun da suka addabi jama'a a yankunan da ke ƙarƙashin dokar ta ɓaci biyo bayan wani binciken da ya tabbatar da samun jami'an tsaro da wuce makaɗi da rawa. An yi bincike duka mutanen an kira su akwai wa'anda kame yanzu. Ƙungiyar ta Alternative a ƙarshen rahoton ta ta gargaɗi mahukunta kan maganar sauraron koke-koken mutanen yankunan da ke fama da matsalar tsaro. Sule Mummuni Barma muryar amurka daga yamai a jamhuriyar nijar na gwamna rawa yaƙi soja haka kuma gaida suleiman daga nijar kuma bari mu nufi najeriya inda wasu matasa marasa ayyukan yi suka shiga sana'ar gadin fasta-fasta na tallata 'yan takara da jama'iyyu ibrahim abdulaziz gareka. yayin da dambawar siyasar najeriya ke kara dumi a kasa da mako guda da ason babban zabe a kasar yanzu haka kasuwar baje kolin hotuna da kuma alunan yan takara ce ta budu musamman ma tsakanin matasan da ba su da ayyukan yi matasan kan wuni da ma kwana wajen gadin hotuna da kuma alunan yan takara baban gida adamu na ko cikin matasan da ke gadin alunan 'yan takara a yola ya ce ai kauna ce da kuma neman abin hasafi ke sa su wannan aiki sunana baban gida adamu yanzu jiya a nan muka kori yara suka shiga haka kuma lokacin dare ya yi sosai don me yasa a yau aka taba wannan abun mu da haka naɗa mu babu wanda zai tabbatar ya ce wai ya zo nan ya samu mutane aikata wannan abun har ya kama hanya ya tafi. to wai ko shin akwai wasu alƙawuran da aka ɗauka wa irin waɗannan matasa kuwa halaye dai ga baban gidan. akwai alkawura da aka mana sannan kuma bayan haka akwai salari farkon kama aikin nan duk cikin mu da yan uwan mu ga sunan ba mai ko naira biyar amma shi wanda aka ba su aiki ya samu mana naira dubu biyar biyar. shi ma saminu yawo wanda ya kasa ya tsare ya ko danganta lamarin nema da rashin aikin yi da cewa shi ke sa su wannan aiki na tsare posta. sunana saminu yawo daga yakore junction mu an kawo mu muna gadin posta muna da tarewa hakan nan da kamar ɗazu an zo za su gwada wai za su cire wannan su sa nasu a wurin shine sai muka ce a ba zai yiwu ba to sai dai yayin da waɗannan matasa ke ma samun abin sawa a baka manazarta na ganin akwai wani hanzar da ba gudu ba malam muhammad kabir wani masani ne kan harkokin ci gaba matasa a jalingo gaskiya bai dace ba yanzu dai matasa sun zama bayan 'yan siyasa na ce bayan 'yan siyasa shine za ka ga an ɗauki matashi wanda ya kamata a ce ya je makaranta ya yi karatu sai zama kiran cewa an zuwa an ajiye shi yana gadin boston wani ɗan takara idan zaɓe ya ƙare abin da kawai suke ciki shine kansu ba wai nan yaran da aka tara suna ganin posta ba mu kasan nan matasan mu sun zama bayi ibrahim abdulaziz sashin hausa na murar amurka daga yola a Najeriya. an cuce mu gaida Ibrahima kafin mu ci gaba mu ci gaba da sauraron wannan. muku famfan fura na lai sun cuce mu sun maida mun zama dolo dolo ba mu da komai mu da iyaye sai dai kallo kallo in sun gan mu sai dai gwalo gwalo we go die na so we just dey die Allah shi kyauta yanzu kuma ga Sarfilu ya dawo da na wato maimaicin shirin ciki da gaskiya. jama'a salamu alaikum a makon da ya gabata muka fara duba batun halin da iyalan wani jami'in dan sanda suka shiga sakamakon kashe shi da aka yi a bakin aiki inda muka kawo muku wata zantawa da malama Hauwa Musa Muhammad wacce 'yan Boko Haram suka kashe mijinta a hari akan ofishin 'yan sanda a garin Fataskum jihar Yobe a shekarar da goma sha biyu. Mai gidan Hauwa wato DPO Musa Muhammad jami'in 'yan sanda ne na yanki a Fataskum wanda ya rasa ransa yana bakin aiki sakamakon harin na 'yan boko haram cikin hirar da filin ciki da gaskiya da malama hawa a makon da ya gabata ta faɗa mana cewa tun farko an ba ta kafin alƙalami naira dubu ɗari hudu inda ta samu aka yi jana'izar marigayen bayan shekaru shida har yanzu hawa ta ce sun kasa samun haƙƙin marigayen daga rundunar 'yan sanda da hakan ya jefa ta da yara cikin mawuyacin halar rayuwa. Ya je police headquarters duk daga wurin ne aka kai shi Yobe State din. Da suka ce suka gaya min duk abubuwan da za a yi in je Trust Fund Insurance na je suka bani papers na ciccika gaba daya. to na cika su ce na ce yaushe zai fita suka ci ah, sai dai rinka contacting nasu ko ta waya ko rinka zuwa to na kan je in dawo in yi waya su ce har yanzu haka dai har na zo na hakura tunda ba wani abin kirki kawai sai na haƙura nema. Ganin irin halin da iyalan marigayen suka shiga, Hassan mai na kaina ya tambayi malama Hauwa yadda take kallon hukumar 'yan sanda a yanzu sai ta ce. Ni wallahi ba na maganin su da daraja yanzu. Dan in naga dan sanda ma hanya kawai da zan ci Allah sarki. Sai na tausaya musu man ce to abin da ya same ni ya same mai gida na haka in ya same ɗaya daga cikin cikinsu haka iyalansu za su wahala. da gaskiya yanzu misali tun da shi mai gidanki ya bar yara misali a cikin yaran ku sai wani ya ce zai shiga aikin dan sanda misali za ba da goyon baya ko ya ce zai shiga na ce sam dan ɗana babban yana da ya ce mama ni fa aikin irin aikin baba zan yi zan zama polis. na ce a'a polis na ce uban ka ma kashe shi aka yi ina tsoron ma kada a kashe shi din shi ma irin na uban ya shiga aiki. A lokacin da muka zanta da Hauwa Muhammad tsohon babban sifetin 'yan sanda Ibrahim K. Idris bai yi ritaya ba. don haka mai taimaka masa kan labaru bala ibrahim ya yi bayanin matakan da runduna kan ɗauka a irin wannan yanayi to da farko dai ina yi mata ta'aziyya allah ya gafarta wa mijinta allah ya sa ya huta allah ya sa bakin wahalar kenan ina kuma ba ta tabbacin cewa matsaloli irin waɗannan alakulli halin speto general na 'yan sanda ibrahim kotun idris yana ɗaukansu da mahimmanci musamman ma idan aka ce rayuwa ta shiga cikin wani hali a sakamakon rashin miji dole ne za a tausaya wa wacce aka bari da 'ya'ya da kuma nauyi kala-kala a kanta to abin da dama akan fara yi shine akwai kuɗi da ake biya na sallama wannan ba wai zai biya kuɗin rai ba ne a'a zai ɗauke takaici da kuma nauyi na wani lokaci sannan kuma sauran abubuwa akwai tsari da ake da shi bisa shiri na fansho wanda ake bi ana biya lokaci-lokaci gaskiya an samu matsaloli da yawa waɗanda yake ana ƙoƙarin a shawo kansu yanzu haka a ƙasa idan da ka lura lokacin da zaka shigo ofis ina akwai tebur da aka buɗe wasu suna nan zaune da wata mace da wani ana ba da fom ana cikewa domin a tantance a kuma san su waye ma kamata a biya fansho idan an san yawansu an san kuma adadin abin da za a biya su wannan zai sa a yi shiri a tanadi abin da za a biya wannan ba za mu san halin da mijinta yake ciki ba kafin ya rasu ko komai yana nan daidai ko ba daidai yake ba amma za a yi bibiya da zumar ganin cewa an share mata hawaye nan ba daɗewa ba a hajji hawa ta ce da farko an aika mata ta zo ofishin wato headquarter 'yan sanda da ke damatu an bata naira dubu ɗari hudu a watan yulin shekara ta dubu biyu da goma sha uku wato shekara ɗaya bayan rasuwar mijinta kenan wannan dubu ɗari hudu na ne. wato shi ana biyan irin wannan kuɗi ne kamar a hausance ne za a ce diya ne amma ba diya ba ne ba za ka iya biyan kuɗin rai ba ana biyan wani abu ne domin a cire raɗaɗin mutuwa ga waɗanda suke magada to shine abin da ake biya karan farko kuma saboda halin da aka shiga ciki yanzu na matsaloli da ake da su tsakanin 'yan sanda da 'yan majalisa da gwamnati da 'yan majalisa ya sa wasu abubuwan ba a same su akan lokaci ba har yanzu ana jira akan haka ne shi wannan inspector general ibrahim k idris yake kokarin cewa gidauniyan nan da ake so a kafa ta tallafa wa 'yan sanda ta tabbata yana so ya ga a lokacinsa an tabbatar da wannan abu kusan kawo yanzu ina jin za a iya cewa an ci karfin maganar kashi bakwai daga cikin goma an gama muna kyautata zaton muna karfafa a zato cewa kafin karshen shekara za a sanya hannu akan wannan doka wacce za ta ba da dama a samu kudaden da za a rika biyan irin waɗannan mutane eh, idan muka duba cewar da farko bayan an ba nan kuɗin an haɗa ta da su wannan trust fund insurance sun ba ta form ta cike suka ce ta dawo gobe ta dawo jibi tun daga lokacin shekara da shekaru abin da ya faru a kamar wannan akwai wanda zaka ce kai. eh to wato lokacin da duk mutum ya korafi ta bakin sa kaji sai kayi kuma bincike kaji ɗaya bangaren wani lokaci akwai matsala wajen cike bayanan da ake bukata ai hatta ma'aikata za ga wani lokaci suna kukan cewa ba a biyan su akan lokaci yayin da ka je ka binkita sai ka ga cewa bayanan da ake so su bada ne ba su bada daidai ba kama daga suna ko lambar account na banki ko kuma gurin da abin ya faru da irin waɗanda aka rubuta sunayensu yayin da mutum yake da rai akwai abin da ake cewa next of kin za ka rubuta sunan wanda zai gaje ka idan wani abu ya same ka to wani lokaci ana samun sabani ban tabbatar ba wannan zamu bincika da zummar ganin cewa an bi mata hakinta da gaggawa to ta yiwu akwai matsaloli a tattare da bayanan da aka shigar amma idan an shigar da bayanan kamar yadda ya kamata ya kasance abin da ake jira kawai a samu kuɗin nan domin a biya ta to ina ma alkawarin cewa za a gaggauta yin haka domin na san cewa speto general 'yan sanda ibrahim k idris baya sanyi a gwiwa kan irin waɗannan abubuwa a ƙarshe ɗaya daga cikin abin da ta ce yake tayar mata da hankali shine bayan mijinta ya ɗauke shekara da shekaru yana aikin ɗan sandan nan bayan sonsa babu wani daga hukumar 'yan sanda da ya ji musu ta'aziyya ko wasiƙa ko wani abu me za ka ce akan wannan to a kasan aka ce in dambu yawa baya jin mai ala kulli halin za ga abubuwa musamman waɗanda suka shafi wannan ta'annaci na boko haram sun jefa mutane cikin galabaita da gigita a rayuwa da yawa hatta a samu ma lokacin da za a je a yi ta'aziyya wani lokaci yana wahala ko yau din nan mun yi mitin a kan halin da aka shiga saboda abin da ya faru a matalin ana so a ga yadda za a tura tawaga ta musamman ta je wannan yanki a ga yadda za a kai ɗauki na musamman domin a ƙara kare rayuwar mutanen da suke wannan yanki to waɗanda suka mutu a wurare da yawa wasu ana wakilta ko kwamishinan 'yan sanda ko mataimakin kwamishinan 'yan sanda ko kuma wani babba gwargwadon abin to amma yanayin da gurin yake ciki ne ya sa a je yin ta'aziyar ma wani lokaci jidali ne ba wai ba a so a je ba ne a'a taron ma a je sai ka ga ya ƙara ta da hankali banda zuwan wannan gwamnati da aka fara samun zaman lafiya wallahi zuwa yankin ma ya gagara tamkar zaka je bakin daga ne wannan ba yana nufin ba a so a je ba a'a dama ne ba a samu ba saboda halin da ake ciki ba amma duk da haka za mu yi kokari mu ga cewa an yi aike domin a kwantar mata da, da, da zuciyanta a kuma tabbatar da cewa mijinta ya mutu ne a cikin aiki ya yi mutuwa kusan a ce ta shahada ana alfahari da irin waɗannan mutane kuma akwai kokari da ake na ganin cewa ba a manta da su ba to a ƙarshen ƙarshe na san ba ita hawa musamman ba ne ka ke da irin wannan ƙorafin akwai irin su dama daga cikin iyalan 'yan sanda suka kwanta dama bakin aiki wani sako zaka ka ba su a karshe sakon dai shine su kara hakuri waɗanda suka mutu a bakin aiki muna musu fata cewa can ɗin za ta nan daɗi waɗanda kuma suka bar ‘ya'ya da mata muna musu fata cewa allah zai shiga cikin lamarinsu allah ya ɗaukaka abin da suka bari a baya allah ya sa su kuma rayuwarsu tafi mata wanda suka gabata kyau kakakin tsohon speto janar na 'yan sandan najeriya bala ibrahim kenan a lokacin da muka zanta da shi kafin ibrahim ke idris ya yi ritaya filin ciki da gaskiya yana miƙa godiya ga bala ibrahim da ma shi kansa tsohon sufeto janar 'yan sandan najeriya ibrahim k idris bisa ƙoƙari da nuna dattako ga duk wani batu da wannan fili ya kawo kuma ya shafi rundunar 'yan sandan najeriya muna kuma yi wa sabon sufeto janar muhammad abubakar adamu addu'ar allah ya shi damar sauke nauyin da ya rataya a wuyansa da kuma fatan samar da tsarin da ya kamata ga iyalan jami'an 'yan sandan da suka sadaukar da rayukansu domin ganin 'yan Najeriya sun samu zaman lafiya da kwanciyar hankali a ƙasa baki ɗaya. Idan Allah kai mako mai zuwa za mu kawo muku wani sabon shirin. Yanzu amaradin Hassan mai na kaina, nisan fili hashin gumar ke cewa mu kasance lafiya. To a gaishe ka yanzu kuma ga garba awwal da sharhin jaridun Kamaru. za mu fara shirin jaridun namu ne da jaridan kamaru info an da babban labarin ta yake da cewar hukuman da ke cafke masu yi wa tattalin arzikin kasar jamhuriyar kamaru ta annati sun yi babban nasara wajen damko tsohon ministan tsaro na kasar kuma tsohon ministan sifiri na kasar irga alimi Bango wanda yanzu haka yake hannun su suna tatso labarai nan da ya yi sama da faɗi da kuɗaɗen gwamnatin kasar. sai kuma jaridar cameroon tribune an da ita kuma ta labarta mana cewar jawabin da shugaban kasar jamhuriyar cameroon musabiya ya yi wa matasan kasar ya musu alkawarin cewar a wannan karan zai shiga da matasa cikin gwamnatinsa kasancewar a shekarar na 2018 da ya gabata ya shiga sama da dubu hamsin aiki a kasar waɗanda za su riƙe kansu da kansu sai kuma jaridar emergence an da ita kuma ta shaida mana cewar babban dan adawa yawon kasar jamhuriyar kamaru maurice kamto wanda yake gargami a gidan yarin kasar da ke birnin yawunde ya gargadi matasan kasar jamhuriyar kamaru sai kuma jaridar intergation anda ita kuma cewa ta yi a taron da ake gudanarwa a can kasar habasha manyan jagororin kungiyan nahiyan afirka suna faɗan neman matsayi ne a tsakaninsu a yayin da sai da taron karo na 32 a kasar habasha in ji jaridar sai kuma jaridar leju anda ita kuma ta hango mana cewar mutane uku ne suka riga mu gidan gaskiya a wata gobara da talakume babban asibiti a garin kumba a bangaren 'yan awarin ingilishin ƙasar jamhuriyar kamaru wanda har yanzu ba a san ko me ya kawo wannan gobara Tilas ba. Jaridar kuma cewa ta yi ministan matasa na ƙasar jamhuriyar Kamaru Maununa Foso ya yaba wa matasan ƙasar wajen amsa kira da suka yi domin gudanar da bikin ranar su karo na taktun karo na hamsin da uku Muhammad Awal Garba muryar Amurka da ƙasar Kamaru. To yanzu kuma ga wasu daga cikin ra'ayoyin masu sauraron mu. Assalamu alaikum gidan rediyo Muryar Amas. Sunana Gamba Barau Fataskum daga tsohuwar kasuwa a garin Fataskum. Yau na so na yi kira da kuma jan hankali zuwa ga 'yan uwana matasa a wannan lokaci na takar zaɓe ke tahowa da bai wuce kwanaki zuwa uku ba. Ina kira ga masoya na 'yan uwana, abokan arziki da kuma 'yan uwana matasa da cewa wannan lokaci don Allah don annabi mu guji bangar siyasa mu guji facen akwatuna mu guji da hankali a wajen zaɓe. Baffa Adama Rai Fata daga karamar hukumar Gombe na jihar Adamawan Najeriya, al'ummar Najeriya rana ba ta tsariya sai dai ƙwarɗiya ta ji kunya, asabar ɗin nan da ke sai da yardar Allah za mu yi kwana da fatali da manyan azaluman ƙasar nan waɗanda suke ganin sai wanda suke so zai mulki ƙasar nan ko kuwa sai wanda zai musu abun da suke so zai mulki ƙasar nan to a ganin su tsaya da arziki jin daɗi da wahala koshi da yunwa zaman lafiya da tashin hankali duka su yake tamkar su ne ubangiji al'ummar najeriya in muka tsaya muka jajirce muka kawar da kwaɗayi da maula to wallahi za mu kyanta kawunan mu mu da mu daga hannun waɗannan kazzaluman bugu da tsari ranar asabar din nan za mu tabbatar wa duniya cewa yanzu al'ummar najeriya muna da kwakwalwar tunani da hangen nesa assalamu alaikum sashen hausa na murya amurka mai magana alhaji audu mai gora kamfana ma na madorin jihar jigawa ina so na yi kira ga yan uwa na yan najeriya matuƙar muna so ƙasar mu najeriya ta samu shugabanci na gari sai mun kawo da kwaɗayin abin duniya a ranar zaɓe domin kwaɗayin abin duniya da muke karɓa a tashoshin zaɓe shi yakan je mu zaɓi shugabannin zara gurbi marasa kishin ƙasar mu. Assalamu alaikum mai magana malam malam mai zano jihar Bauchi na kira ga dukkanin yan talakawa na Najeriya mu dage da addu'a wannan zaɓe za a yi Allah sa a yi lafiya. kuma Allah zaɓa mana shugabanni na gari wanda zaɓen sai zama alkhairi To yanzu kuma ga Mahmud Lalo da labaran duniya a manfa a takaice. A ranar Asabar mai zuwa miliyoyin 'yan Najeriya za su garzaya rumfunan zaɓe domin kada ƙuri'a a zaben shugaban ƙasar wacce tafi kowace ƙasa yawan al'umma a nahiyar Afirka. Masu kada ƙuri'a za su yanke shawara ko su sake baiwa shugaban Muhammadu Buhari mai shekaru 76 wani wa'adi na biyu wanda a baya ya taɓa mulkar ƙasar a zamanin mulkin soji. buhari ya lashe zaɓe ne a shekarar 2015 inda ya yi alkawarin bunƙasa tattalin arzikin ƙasar mai dogaro da arzikin man fetur tare da yaƙi da cin hanci da rashawa da kuma daƙi da matsalar tsaro a arewa maso gabashin najeriya wacce ke fama da mayakan boko haram a tsakanin 'yan takara akalla 60 da ke neman shugabancin kasar akwai ɗan kasuwa kuma tsohon mataimakin shugaban najeriya atiku abubakar mai shekaru 72 wanda ke takara ƙarƙashin jam'iyyar adawa a wata hira da ya yi da murya amurka a tiku ya nuna gazawar gwamnatin buhari wajen shawo kan matsalar tsaron kasar inda ya ce lamarin ma ya kara kazancewa ne shugaban amurka donald trump ya ce baya farin ciki da matsayin da 'yan majalisar dokokin kasar suka cimma wace ta samar da wani takaitaccen tsarin gina katanga a tsakanin kan iyakar amurka da mexico yana mai cewa dama bai hango yiwuwar sake rufe ma'aikatan gwamnati ba kan wannan takaddama. amma duk da haka shugaba trump ya ce mai yiwa ya rattaba hannu kan kudurin dokar kudaden tafi da gwamnati to nan muka kawo ƙarshen shirin wannan lokacin yanzu a madadin kowa da kowa a nan sashen hausa musamman ma shi mahmud lalo da ya karanta wani labaran duniya da wanda ya haɗa mana sautin salaman abu da injiniyan mana wannan lokacin smith ni ibrahim kalmasi garba ke cewa sai kuma an jima can ku saurari wasu abokan aikinmu da wani sabon shirin.